mai uwar jiki babu mai fushi da ke uwa jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Shin me yasa ne duk da hanyar bincike ko kuma gwajin gane ko mutum ya kamu da zazzabin cizon sauro ko kuma a'a da ake da shi na sha yanzu magani yanzu har yanzu likitoci ko kuma jami'an kiwon lafiya suna kuskure ko kuma suna ɗari-ɗarin amfani da gwajin. Za mu dubi wannan al'amari da kuma wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Masu sauraron lafiya uwar jiki ya salamu alaikum. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. duk da hanya ko kuma hanyoyin bincike ko kuma gwajin tantance ko mutum ya kamu da zazzabin cizon sauro da ake da su na sha yanzu magani yanzu yawancin jami'an kiwon lafiya a najeriya ba su amfani da wannan hanya kuma suna kuskure wani sabon bincike da aka gudanar ya nuna cewa rashin amfani da wannan hanya ko kuma yin ɓarnar magungunan jinyar zazzabin cizon sauro na iya zama sanadin yin kuskure wajen gane ko mutum ya kamu da zazzabin cizon sauro ko kuma a'a. Wani bincike da wata ƙungiya mai zaman kanta ta gudanar a Najeriya ya gano cewa Najeriya da ke da kimamin mutane miliyan 48 na masu fama da zazzabin cizon sauro na zama silisi guda na jidalin zazzabin cizon sauron a ilahirin nahiyar Afirka. Professor Obinna Onku na jami'ar najeriya da ke suka na ɗaya daga cikin waɗanda suka jagoranci wannan bincike da aka buga sakamakonsa a mujallar kimiyya da ake cewa plus one kuma abokin aikinmu na sashen turanci jodi kapuwa ya zanta da shi professor nwejekwe inda ya yi bayanin cewa The very few instances where there's proper diagnosis for malaria. Most people wrongly assume that all fevers are malaria. So once you have a fever, Ya ce akwai lokuta ƙalilan da ake gwajin da ya kamata. Ya ce yawancin mutane na kuskuren cewa idan mutum yana fama da zazzabi to ya kamu da zazzabin cizon sauro kenan. A saboda haka akwai yiwuwar cewa idan mutum yana fama da zazzabi sai a bashi maganin jinyar zazzabin cizon sauro ba tare da an gwada shi ba. ya ce samsam wannan bai dace ba ba dukkan zazzabi ne ke nuni da cewa mutum ya kamu da zazzabin cizon sauro ba wannan bincike ya kunshi kimanin mutane dubu biyar daga yankuna ko kuma ƙananan hukumomi arba'in a jihar enugu da ke kudu maso yammacin najeriya duk da horon da aka bayar na amfani da gwajin sha yanzu magani yanzu amfani da wannan gwajin ƙasa da kashi hamsin daga cikin ɗari ne a saboda haka Because of that, there's a lot of waste. Drugs are wasted, quite a lot of money, especially now that the first line drugs are Professor Nwejiko ya ce, a saboda haka ana yin barna sosai, ana kuma barnar magungunan jinyar zazzabin cizon sauro. Sa'annan kuma Professor Nwejiko ya ce, bincikensu ya gano cewa jami'an kiwon lafiya da dama ba su aminta da gwajin sha yanzu magani yanzu ba. Sun gwammace su gwada majinyaci bisa alamomin da ya nuna. Shin me zai faru ne to idan aka yi kuskuren gwada mutum aka ba shi maganin da bai dace ba? Ah, there's so many consequences. That other illness can cause real damage, which may even lead to death. That's one. Then the high economic cost to society and then wasting the drugs. Then number three, it can be... Ya ce akwai illoli da dama. Za a yi ɓanna sosai, har ma idan hakan ta zo da ƙarar kwana ta kashe mutum. Profesa Nwejiko ya ce abu na farko kenan. Abu na biyu kuma al'umma za su ɗanɗana ta fuskar tattalin arziki ga kuma ɓarnar magunguna. Abu na uku kuma jikin mutum na iya bijirewa kaifin maganin jinyar zazzabin cizon sauron idan ba a amfani da maganin da ya kamata ba. An da ya samu ci gaba wajen yaƙi da zazzabin cizon sauro. Ƙungiyar lafiya ta duniya ta ce yawan mutane da zazzabin ke kashewa ya ragu zuwa kashi 47 daga cikin ɗari tsakanin shekara ta 2000 zuwa shekara ta 2013. To amma har yanzu miliyoyin jama'a suna fuskantar barazana kamuwa da zazzabin. Kuma zazzabin cizon sauro ne ke kan gaba wajen kashe ƙananan yara. Ƙungiyar lafiya ta duniya ta ce a duk shekara fiye da yara 430 zazzabin cizon sauro ke kashewa a nahiyar Afirka. To wai shin wannan gwaji na sha yanzu magani yanzu ya wadatu a Najeriya kuwa? Za mu yi ƙoƙarin jin ta bakin hukumomi a makon gobe idan Allah ya kai mu. Haka ne, yanzu kuma lokaci ya yi da likitan ku Dr. Muhammad Ladan zai yi ƙoƙarin amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. likitan ina fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. To yau za mu fara ne da wannan wasiƙa ba suna. To. Ban sani ba ko daga wajen mace ko namiji. To hajiya. To a tambaya dai wai me idan likita ya baiwa majinyaci magani. To. Misali kamar a ce rika sha so uku a rana ko so hudu. To. To amma sai kuma majinyacin nan a saboda wasu dalilai ko kuma don raɗin kansa yanke shawara. maimakon ya sha maganin nan so ɗaya a so uku ko so hudu a rana eh. sai kawai ya sha so ɗaya a rana to me zai faru to kin san abin da yake sa wani lokaci a ce mutum ya sha ko so uku so hudu eh. in ka sha magani yakan shiga cikin jininka to karfin shi yakan yakan rike wani wuri to yanda karfin yake yakan sauka ya haɓura sauka to in ka sha so hudu nan karfin zai daidai yanda ya kamata ya warkar da ciwon to in baka sha yanda ya kamata ba in ka sha so ɗaya ne to karfin maganin da ka sha so ɗaya nan ba zai yanda zai kashe duk kwayan cutan ba ko kuma ba zai taimaka amma ba sosai ba in kuma irin ƙwayar cuta kamar irin bacteria din nan ne to kuma an ka sha so ɗaya ba so hudu yadda likita ya ce ba to ma ka ƙara ma karanka wani illa kenan to likita to eh. wani irin illa mutum ya yi ma kanshi kenan to kamar shi in kamar na wuka kamar irin na bacteria da muke cewa dinnan wani wato kamar ƙwayoyin maganin kashe ƙwayoyin cuta ko cuta eh to in ka sha kuma nan ba an ka sha sai sai ta bijire maganin maganin ba zai ma aiki yadda ya kamata ba ah, wato misali kamar yanzu idan baka eh. sha yanda ya kamata ba idan ka koma ko da likita ya baka din baka yi hankali ba maganin sai ya bijire sai jikinka ya bijire ma kaifin maganin eh maganin ba zai kashe wannan kwayan cutar in baka yi sa'a ba To. Shi yasa ake so ka rinka sha dinnan domin karfin shi ya kai yanda zai kashe kwayan cutan sosai. Domin in kana sha dinnan akwai abu da suke ake kira da muke kira serum level. To shi wannan yanda magani yake a cikin jikin mutum. Kin san ka sha magani yanda jikin ka fitar da shi wani lokaci zai zai sama sosai karfin sa sai ya sauko. To ko wani lokaci ƙara sha karfin yana karuwa. To har dai in ka taso hudu ne ko so biyar to yanda karfin ya kamata kenan ya kashe kwayan cuta abin da sa ake cewa ka sha so uku ko so hudu kenan a rana. To likita misali kamar yanzu tunda ana wannan batu na magani ne. Eh. Misali kamar yanzu mutum ya je aka bashi magani. To. Sai ya sha da yake kasan jikin kowa daban-daban ne. Daban-daban ne gaskiya eh, eh, Kamar nan kasashen ma an kaje kafin a baka magani ma sai an tambaye ka ya jikinka ya dace da wannan maganin ko yana ja maka illa. Gaskiya To misali idan ka je likita ya baka magani sai ka sha kana sha kuma sai ka je yana jawo maka wata illa haka. me ya kamata mutum ya yi to inda ka sha magani ka ga yana ka maka illa ka bar shan magani ko ma likita ka ce to maganin da nake sha fa bai dace da ni ba ko bai dace da jikin ba eh da ka bai dace ka ba domin kin san yanzu magunguna yanzu nan akwai kala-kala da ke maganin abu daya so eh. wannan wannan daya bai dace da kai za a iya sa wanda zai dace da kai so in dai ka ji wani abu dai da ba daidai ba wani lokaci wadansu mutane suka sha ko mutum ka ga kana jin kaikayi ko su kuraje su fito maka ma tsananin waɗansu ma suka sha maganin bai dace su lokaci gama har suna samun wahalan numfashi ma su mutane. Eh saboda haka da kaga wani abu kai sauri ka je wani likita ka daina shan maganin ka je wani likita domin kai tabbatar abin da zai faru daga nan ba. yawa in ka je eh. alabashi sai likita ya baka wani sabon magani. Eh sai ba in dai likitan kuma yana gaddama da kai ka nemi wani likita daban. To to ina fatan wannan bayani da kai zai amfani masu sauraron mu. To likita a lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka nan za mu sallama da masu sauraronmu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuma madadin? Dr. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. A ake ya kace duniya ana ta wani sani a ana rawa kuri na da wani mai ke a uwar jiki babu mai hoji da ke a sai da ce ya kace duniya ana ta wani sani a ana rawa